Rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Plateau ta bayyana ayyukan masu fasa bututu da satar man fetur da gas a matsayin sanadin da ya sanya man bai isa wasu jihohin yankin arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Plateau Vincent Bature ya bayyana haka lokacin da rundunar ta kama wasu barayin man fetur da gas da suka fasa bututun daga matatar man fetur ta Kaduna a yankin Mr. Ali da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau. Shugaban na Civil Defense ya ce, a cikin 'yan kwanakin nan sun yi nasarar cafke barayin man fetur ɗin fiye da arba'in da biyar waɗanda tuni aka gurfanar da su a gaban kuliya. waɗannan da muka fara da nasu mun kama su da petro ne eh, da petro da kuma gas da diesel mostly diesel ne ba ya fi yawa in yana fitowa su je kwashe mai ne su je su sar kuma masu black market tun saboda wannan din ba samu mai da bauchi yanzu sai ko aje port harcourt ko aje kaduna da dariya ta mun fasa bututu a nan because shine wanda yake kai mai da bauchi har zuwa gombe so babban matsala ne sosai ga federal government to tun lokacin da kuke wannan kame-kame na waɗannan mutane akwai wani abin da ko gwamnatin tarayya ta yi na ganin cewa ta ƙarfafa tsaro a wannan gurin aiki din ne an riga an bamu mu civil da muke yi amma ba wai mu kade muke yi shi ba akwai masu tsaro da yawa kamar su police in short security operation kamar civilians ma wanda suke su suke ba mu information mun kama su muka kai su federal high court straight away kuma na akwai wanda suna kurkuku yanzu ma saboda hukunci da aka ba su daga high court din idan an kama mutum yakan dauki shekara 20 da daya ma a kurkuku kamar na akwai wanda aka sentence na shi kafin christmas a shekara 30 to bayan waɗannan da ake kama kun iya eh, bi har ku kama waɗanda ake sayar musu da wannan mai kamar na jiya din da muka yi akwai investigation da muke yi wanda ina gani in ba wani abu ba za mu kama wanda sun gudu zan kira sort of stakeholders forum a can inda ake sace mai da ce duka su sarkunan around that area a wannan basa local government area eh, zuwa su jingiri din nan inda shi pipeline din suke fito daga ah, kaduna sun zo sun wuce zuwa eh, depot na nan wani kira za ka yi ma jama'a don su baku wato bayanai wanda zai sa a kama irin waɗannan mutane right now akwai su operation rainbow wanda su suna da grassroots operators to su suna su kan ba mu information even sarkuna su ne masu ke mana taimako sosai suna da vigilante wanda suna cikin jeji sun taimake mu sun kafa mana kamar kamun da muka yi yanzu su mun samu taimako daga wajen su ne so muna karfafa su cewa su dinga suna yi wannan because wannan is a national uh, sabotage da suke lalace ma gwamnati dukiya shugaban hukumar tsaro ta civil defense a jihar plateau vincent sodangi bature bayanai dai na nuni da cewa najeriya tana asarar fiye da naira biliyan goma sha daya daga satar mai da jama'a ke yi a sassa daban-daban na kasan nan lamarin da ke taimakawa na kaso wajen inganta tattalin arzikin ƙasa da harkar wutan lantarki zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya